bai yiwuwa don kana rike da mulki ka ce kai kai ma 'yan ƙasa walakanci don suna talakawa mulkin nan baka ci shi da ƙarfi ba a huskar doka kake bisa iko ƙasa ta doka kenan a huskal doka za ka ikon mu a nan jamhuriyar Nijar ba za mu raida ba a yi muna mulkin danniya insha Allah. Alhaji Mustapha Kadi kenan ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar farar fula da ke kare haƙƙin Adam wanda ke a matsayin kakakin kungiyar farar fula 38 da suka fito wannan sanarwar a cikin kakkausar murya suka kalubalanci gwamnatin shugaba Muhammadu Isuhu wanda suka nemi gwamnatin ta sako takwarorin su biyu da ke tsare Musa Cangari da Nuhu Arzika ba tare da ɓata lokaci ba ko da wani sharaɗi. Shugabannin kungiyoyin farar fulan sun kalubalanci 'yan majalisar dokoki a matsayinsu na wakilan talakawa a kan tun lokacin da tashin wannan rikicin Boko Haram a cikin jihar Difa. Suka yi kwanciyar kaya, alhali suna da hurumin kiran mahukunta da su ba su bayani a kai. kamar da Mr. Bakadin yake ci gaba da cewa. Har yanzu ba mu shirar da 'yan majalisa sun kace ba za su kiran ko Prime Minister ko za su kiran Minista na tsaro ko na 'yan sanda lecture a ba su bayani wai menene ake ciki da ake nan ana zargin mutane a bisa karya kuma sojina kowa ya san da ta hanya iri-iri sun bayyana kuma nuhu arzika ya bayyana da sojina sun ce ba su da isasshen kayan aiki da shugaban kasa ya kiran taron 'yan jarida akwai 'yan jarida suka ce ma shugaban kasa sojuna ba su da kayan aiki isasshe har yanzu ba mu samu labarin da aka yi ba sai dai a kowane lokaci a majalisa ana ɗaukar doka na cewa an keɓe kuɗaɗe a sai kayan yaƙi kuma daga baya sai mu ji an ce an kashe 'yan uwanmu wannan mun yi bakin cikin abubuwa waɗanga iri-iri. Shugabannin kungiyar farar hula a cikin wannan sanarwar sun taɓa batutuwar dama na matsalolin da suka shafi kyautata rayuwar jama'a. da suka da da annobar cutar sankaro wanda suka ce hukumomin kiwon lafiya sun yi rikon su kai narkashi na yin rigakafin kawar da wannan annobar wadda take hallaka rayuka da dama musamman yara ƙanana. Shugabannin ƙungiyar farar hulan sun hango an shiga turbar kuntata ma jama'a rayuwarsu. Gashi yau dai birnin Yamai da cikin ƙasa gaba ɗaya babu huta. Huta ta lantarki mun yi Allah wadai da wannan abu kun mukan ce Nijar yau muna da mai namu na kanmu mutane na shan mai da tsada to za mu ce ma gwamnati a rage kuɗin mai bancin haka kun san akwai gurf bolore da gwamnati ya saida ma wani kamfani ake cewa da na kwastam to wannan kamfani muna tsoron shi kawo tsadar rayuwa a jamhuriyar Nijar domin haka muka yi Allah waddai da wannan ciniki da aka yi muka ce ma gwamnati ya jaye wannan kasuwa tunda kasuwa ce ba za ta kamun alheri. Akan haka shugabannin kungiyoyin farar hular suka ƙudiri aniyar gudanar da zanga-zangar lumana ranar biyu ga watan da zai kama domin duna ma duniya irin yadda gwamnatin ta saki hanyar mulkin kyauta ma al'umma sabanin alkawalin da suka dauka a lokacin da suke neman mulkin kasar kamar da suka ce mamankanta DW Hausa Nyame Nijar